Bismillahi Rahmanir Rahim. Duba mun baya fakon biri, babi na hamsin da ɗaya. Tafiya ce mai daɗi muka yi a lokacin, da rashin karyawa mu dan bami ba, ya sa ya tsaya Zariya, yara suka karya, a wani babban shagon sai da abinci. Baki ba da aka ce masu sai da abincin suna amfani da ruwan gawa don ɗaukaka sana'arsu, don kiran jama'a saboda za ga duk sanadarin da ke mace kike amfani da shi a gida ne su ma suke sakawa. amma sai ga duk yadda abincin sayarwa yake wani lokacin ya fi naki na gida da kika tsaya kika tsaftace kika ɓata lokaci sosai wajen haɗa sa ɗanɗanon daɗinsa irin wayan ne irin wannan ne ya faru yadda muka ci wannan abinci mai daɗi mafi yawan lokuta an fi zargin matan yare masu sayar da abinci don matan hausawa mu komai famfarewar mace zaki samu akwai tsoron allah a zuciyarta ɗanɗanon abincin matan hausawa na sayarwa kusan ɗanɗanon naki na gida ne don ba su faye wannan shirkar ba su gaskiya suna irin nasu ne dai don kasuwa amma ba mai yawa ba da za zaki haukace kamar ka tsinka ya tsinka don daɗin abinci wani lokaci. bayanin nan ya samo asali ne da bayan mun gama mun shiga mota ya fara tuki yake faɗin mai suna ka ji daɗin abincin nan ko yaron ya ce daga bayan mota inda yake zaune sosai wallahi kamar kada ya kare sai ya kwashe da dariya na ɗan kalle sa daga inda muke zaune ya ce yes wani rana mun yi tafiya da su baba isa muka tsaya shagon nan sai bayan mun gama irin haka baba yake faɗin wai dole a dinga zargin su ai ana cewa da ruwan gawa suke girki don daɗin abincin su ana kamar in aman hanji na na ji tun ranar na tsani abincin sayarwa na kwamace in ci na gida ko yaya yake ban yarda da abincin sayarwa ba ko kaɗan don irin hakan Kallon sa na haɗan murarece na ce to amma yayi shine ka tsaya da mu muka ci abinci ya ce zan bar yaran da yunwa ne bas fa karya ba zi kuma sanin ba ai sai Allah mu dai abinci muka ci ai tsarkakakke a wajen mu ba mai shirka ba hira muke yi gwanin ban sha'awa da shi yaran suna bayan mota ba ki gane gudu yake yi sosai a lokacin da yanayin motar nasa da kyauta na ciki bai gane abin da ke wakana a waje ga sanyin AC ga kamshi ga kujeru lafiyayyu a motar ga mai motar shi kuma kansa abin kallo ne sha da yan mintoci mun fita katsina mun dauki hanyar ƙauyen mu yadda baba ya kara kwatanta mana sai dai wannan karam tafiyar ya ɗan rage da yanayin hanyar da ba ɗaya ba dan mun saki titin kwarai mun kama na project a yanzu amma haka yaya daure yake kutsawa a cikin dajin damu tafiya ce mai daɗin yanayi gashi duk inda ya ga abin marmari zai tsaya ya saya wa yaran su ci sun ci nama kam lafiyayye sai da suka ci suka bari dan yawan sama dama na yi mana guzarin ruwan sanyi a kula da shi muke amfani ba mu tsaya kowane ƙauye mun saya ba don tsaron lafiyarmu don wani ruwan bai daɗe da jikin mutum da da kasha yanzu ne zai ruɗa ma ciki ko ya sako ma ƙurajen jiki ko ka kama zazzaɓi da ba a san dalilinsa ba sai Allah. Mun isa lafiya tsawon tsawon ƙauyenmu inda aka haife mu mu uku duka gida kuma bai ɓace mana ba sai dai shiyarmu na da yanzu wasu ne a cikinsa da farko ba su gane mu ba sai da muka gama gaisawa suke faɗin daga ina na ce musu ni ce fa yar wajen baba garba da haka suke kira na kin san ƙauye da ɓata sunan mutum na aka shiga salati da tafa hannu ana rige-rigen zuwa ganin mu ya yi masa alheri sosai muka fita muka ɗauki hanyar daji daga nan kan ba mu tsaya ba sai garin su mama da ke can a wani sahara shi kan ba mu gane gida ba sai da muka nemi taimako aka kai mu sai ganin mu inna tai kwatsam kamar a mafarki murna kam gaskiya ba a faɗa a wajen su dama an ce karamci yana gun dangin uwa suke son dan yar yarsu kamar su lashe sa wannan kuma a kowane kabila hakan yake gaskiya na tarbo na arziki sosai a wannan ƙauyen kafin ki ce meye mai hura dabino nono cikui da sauran tarkacensu na ƙauye hassan nasu ya dan bambanta da namu shi ne amma hausa da yaran su suke yi a garin shi ko garin ni dai tun da na shiga warin raƙumi da shanaye ne ya hana na sukuni wannan kuma tun ina karama na yi notisin ɗin haka a gare ni da haka zan ta wahala har mu taso ashe mun bar baya da ƙura a gida ga wannan tafiya don kuwa hafiz ya samu dadi da shi bai yarda ba Dan me za a bar ya adal yana ɗauka na a mota muna fita wannan ai ba adalci bane ba gaskiya da farko dadi bai gane zancen shi ba yake yake faɗa mai ya ga dai mun shiga mota tare da wasu yara inda yake shiga ba nan yake fita ba haka dadi ya kira mamu da kowa suka zo dan yadda hafiz in ya haukace masa a lokacin bayan kowa ya zo ne yake faɗin yanzu hafiz ya zo min da wani zance hajiya kubara ya ce ba yau ba yana ganin adal da mama suna fita a mota kuma yau ma ya gan su tun da safe sun fita doka ne akan ta fita da adal don ban san da hakan ba in ma sun fita yau su kaɗai ya ga sun fita ko kuwa hajiya mam ta faɗa a asali. daren ta ya gama ɓaci sosai a lokacin daga daga gunda dada take zaune ta ce ko ba doka ba ne amma yar nan take hannunki ai dan me zaki bar ta tana fita da wani gardi waje kuma a yanzu ke ma kin san ai hakan bai dace ba ne ko hajja yau kuma karamin malam ne gardi a wajen ki wani abu ne dan ya fita da kannansa shine laifi yau kuma hakan bai hakan kuma kai haba don Allah a yi tunani mana kafin a farta hajiya kubura shi ne sunan malam ɗin muharramanta ne koko wani irin sakarci ne wannan zai dinga fita da yarinya yadda yake so A ashe na ake kokarin aikata min a gida ban da labarin haka dadi ya faɗa a asali to abu da ne bai faɗuwa ka yi magana kuma a fassara ka da wani manufa amma ya abin da ake son yi gidan nan an san bai dace ba dai wallahi na shiru ne don na gane so ake yi a kuntata man dama ikon Allah duk akan yaron nan ya ɗauki yaran zuwa dubiyar kakarsu kuke wannan maganar haka komi sau nawa kuma ake abin a sha a gidan nan ban ji an yi magana ba su yau daga shi har mama ban zaton akwai wanda addini bai shiga kansu ba balle shi ɗan ya rinjaye su su kai ga aikata abin da ba daidai ba a rayuwarsu don sun keɓe koda kuwa su biyu ne daga shi sai ita don allah ki mai shiru kin cuce ni kin ha'ince ni baki da raguwa ko kaɗan ban taɓa zaton hakan, ba daga ke har ɗan naki sai wannan karan dadi ya faɗa yana latsa wayarsa a lokacin baba ya kira yana ɗauka ya ce malam garba kana da labarin tafiyar yaran nan zuwa wajen kakanninsu wai ko hajiya ko bara ta faɗa ma don harka da zalunci ban ƙaunar sam a rayuwata me ke faruwa ne kuma sun zo har nan sun sallame ni na san da su don gwaggon nasu ta faɗa min tun jiya na kuma ji daɗin hakan sosai a zuciyana wani abu ne kuma amma an kai ka sani ni ban sani ba sai yanzu nake ji ta yaya yarinya na waje na irin haka zai faru ba a faɗa min ba me ake nufi da hakan ko me ake zaton rufe min kuma kawai sai ya kashe wayarsa a lokacin Haka ma dai sam bai dace ba ai ana barin halas kunya ko dan ba abin da aka rage yaron nan da shi gidan nan yau a ce kuma ya dawo yana son matar da dan uwansa ya saka in kin yi haka ne ke da danki? ba ku mayar da halarci ba ku bara da ta faɗa a hasale au hajiya yanzu laifi na za ku gani kenan yau ko ni na tura malam ya nemi mama da aure na san Allah ba zai kama da laifin hakan ba dan na farta sau nawa hajiya malaka da hafi suna gas suna gasa muna magana kam su ma maza ne ina da ɗiya maza in je in ba su ita mana wannan bai zama laifi ba sai dan malam ya ce yau mama yake so komi tar wallahi tar idan uwar hafiz ta faɗa hakan ko shi a zafin rai ku ina hankalinku ya je kaza fa ba ta ta kaɗanta don ba ta san sa kuma da ke makin sani eh na sani na kuma san wannan a yanzu a yau ɗin don haka sai a bar yayan sai a bar 'ya'yan kajin su kiwata a ga iya gudun nasu ban hana abin da Allah ya halasta tun ba haramun bane ba yake kokarin aikatawa Kubra ni yau kike faɗa magana haka to idan kin ɗaure marayan ɗanki ginti ne a gidan nan ya auri abu magani har ni zaki faɗa wa Hausa kai tsaye daɗin abin da ya ta uba ne ki da ita kawai gaskiya dai a ranar rayuka sun ɓaci dan sun so su yi wa mam ɗin taro a kai sai Allah ya buɗa mata baki ta zage babu tsoro ko kunya tana mai masu da amsa daidai da zancen su duk da dadi bai fito fili ya nuna yana goyon bayan dan sa kan dan dan uwan nasa a fili ba amma alama ya nuna bangaren da yake tun farko ita kuma mam ta miƙe tana faɗin ba zan taɓa hana malam ma auren yar uwarsa ba a yanzu dan Allah ne ya halasta masa yin haka dan haka ni ban isa hana abin da Allah ya ce ba ta miƙe ta fita ta bar su suna mai da magana tsakaninsu su da dakam ko tsufa ne ko san kai da a wannan rana ta nuna cewa hafiz ne nata a fili kuma a gaban kowa babu kunya ba tsoron allah har take ba dadi umarni kan ya gaggauta wa hafiz aurensa a ga ta rashin kunyar mam da ɗanta duk hakan da ta faɗa a kunnen mam ɗin ne lokacin bata ƙarasa fita daga falon ba a katsina mun ratse mun ɗauko tsohuwar da za ta zauna da mam don aiki matar ba wata tsohuwa ba ce ba gaskiya Tsufar rashin gata ne kawai a gare ta amma da ta samu waje murjiya za ta yi wannan cikin dare muka iso kano ɗin misalin tara na dare da haka kowa a gaji yake ba mu tsaya wani zance ba dukkanin mu cikin gidan muka shigo sai dai yanayin mom ɗin ya kashe mana jiki dan a yadda muka same ta cikin ɓacin rai a lokacin sai dai wannan matar da muke tare ta hana yin wani magana kwakwara a lokacin a falo ta kwana ranar sai washe gari muka gyara mata ɗakin da za ta zauna kafin mu fita haka na shirya a gurguje zuwa school don na kar a ranar da fita sai bayan fita ne ya ya shigo nan mam ke faɗa mai komai ransa ya ɓace sosai rayuwarsa ya fi ɓaci da kalaman dada duk da tsohuwa ce ga sauran dan ya san dole a samu haka ga dadi saboda san da yake wa hafis dama sai ga shi ko hasashensa ya faru da haka yanzu kam ba gudu ba ja da baya sai ya ga abin da ya turo ya buzo naɗe ko da hakan zai haifar da babban matsala a cikin family kuwa rai ɓace ya kira ni yana faɗa min abin da ya faru buɗar bakina na ce da shi ina ganin zan bar wa dadi gidansa yaya ki je ina na ce kana tambaya na kamar ban da iyaye raye gida zan koma kawai ya fi min da an ga ina zaune wajen mam ne yasa suke son haɗe mana kai yanzu ni ko ko mutuwa zan yi ban ƙaunar hafiz ya zo kusa da gawa ta wallahi look ki barin da kowa yanzu ki yi kamar man bata faɗa mana komai ba dan ni ma hakan zan nuna masu na shirya wa duk wani shiri nasu kallon su kawai nake har su bayyana kansu dama gashi sun fara kuwa fadan da ya man yasa ban nuna wa kowa komai ba ko da na dawo da yamma na shiga gundada don cin abin da za ta faɗa ai kuwa ban wani daɗe da zama ba take faɗin sai ga tsaraba kuma mun gani ashe kun je Nijar ne eh mun tafi sai dai ba mu kwana ba ya adil ne ya kai mu mu da kakar mu dama amma kin san ba kyauta wa babanku ba ko ko kina takama da ba shi ya haife ki bane ba yanzu kalli na daɗin na cikin mamaki ta ce eh mana banda wannan mai zubar larabawar da ke sanya hure maki kunne ta ya za ki tafiya baki faɗa wa dadinku ba ko don kada ya hana ku tafiya da da shi mai sunan malam din ne abiki wa kanki faɗa natsuwa ki so mai son ki tsakani da Allah gar wanda ka saba da shi da wanda baka taɓa zama da shi ba a yanzu dada ke da bakin ki faɗa min in ƙara zama da Hafiz ɗan giya ko da yana jikan ki ne kike son nuna min son kai a tsakanin mu inda inda mai rane ko Zainab da ki kuwa da da kike faɗawa haka rufe min baki na cewa Halimatu na miƙe na ce ai ba ƙarya na faɗa ba da dada za ta ce wai ya hafiz ya fiya ya adil a waje na. wato in koma ya karasa abin da ya manta bai yi ba a gare ni ko ai da jikan kinke ba ki faɗa min hakan yanzu to ba zan koma ba ai ga halimatu a gaban ki ki wanke yanzu ki bashi na juya na fice ina jin suna surfa man zagi ta uwa ta uba ban tsaya ba mu na koma ina faɗa wa mom yadda muka yi na kare da faɗin mom ni ina ganin gara mu koma gida zai fi sauƙin wannan abin ni in na ta dawo akan me zaki bar gidan nan babu inda zaki je sai dai idan mu duka za su kora a gidan kan ɗansu wannan kam na yarda da hakan amma kada ki fara ki je ko ina kin ji kin ji na faɗa maki haka kuma ban son ya ya garba ya ji zancen nan a bakin ki ki saka mana ido da su kawai ki gani ba ke ce ba ba su so ba ai ni ce da ta ba su ƙauna gidan gidan baki ba yanzu kam ko gaisuwa da ke kai ni sauran faɗin gidan ban shiga da haka ba lalle bane su gane ni ba, dan na fita harkar kowa a gidan yanzu iyaka ta fat din mom ne kawai nake zama a yanzu gyaran da ya zo yi wa dad din ne a shago sai kuma koma abin gulma wai hanya yake nema ya sa yi haka da alama kuma dadi ya dan dauki zancen ashe shi ko yaya har ya koma bai faɗa wa uwar komai ba game da abin da ya zo yi din da wannan zancen su ne shi da dadi da yake ba yake da, da uwar komai kin san halin maza ba komai suke faɗi ba sai sun so haka abin da ban sani ba shine an ƙurƙushe ake rikici da ya da yan uwa sai da wani kawunsa a can katsina ya kira mam yana faɗa mata ai hafis ya kai ƙara adal wurin iyayensa na can wai za su shigo ranar juma'a za a zauna da su duka a sulhun ta zancen dan kada zumunci ya rauni a samu baraka a tsakanin su shine mam ɗin ta kira ɗanta tana bincikarsa yake faɗin wannan ba komai bane ba mam ki kyale su dan Allah ki rabu da su an kira ni da katsina wai ban kyauta ba abin da nake son yi a yanzu ka ga mai suna malam dama na san sai haka ya biyo bayan zancen nan ka rabu da mama ta samu wani ta aura a waje zai fi sauki ban san abin baki ko kaɗan dan Allah shiru yayi dan mom din na son ƙara masa ƙarfin gwiwa yake faɗin zan yi shawara mom amma kuma sai mun zauna sai mun zauna na ji me za su faɗa tukunna kafin in yanke hukunci da sauri na ja baya na koma nan jin zancen su da mam ɗin a lokacin gashi bata iya magana ba ta iya magana sai ta saka hansfiri a wayarta da haka duk na ji yadda suka yi ɗin dan ita mam a zatanta ban gida a lokacin don ba ta san na dawo ba ma haka na ita ta danne zuciya na ko da ya adal ɗin ya kira ni ban ɗaga wayar ba to me zan ce min idan na ɗaga zai faɗa min ɗin ne da ya haƙuri a yanzu ko me ganin kiran nasa ya yi yawa ne can dare na ɗaga wayar fada ya fara da ni don me na ki ɗaga wayansa da yake kira na ta rana makin na bashi amsa kuka ne ya ce min a lokacin shiru ya yana sauraron kukan nawa sai zuwa can ya kira ni da wani murya mai rauni da kyar na iya amsawa lokacin na amsa yake faɗin me ya faru kike wannan kukan haka ne ba komai na faɗa cikin yan murya ba za ki faɗa min ba kenan ana kuka babu dalili ne babu komai na ƙara faɗa ya ce look idan baki faɗa min ba zan kira min ko gobe in yi sammako in zo kana in ji na ce babu komai ba Najmam ta ce ka rabu da ni ne kada in raba ka da yan uwanka kuma gaskiya ta faɗa akan me akan me gaskiya Luke Zainab bani neman komai a bani neman komai a wani yanzu da zai sa hankali na ya daga har in in kika ga na barki to ki yarda Allah ne bai yi aure a tsakanin mu ba dama akan me Luke Zainab ba ni neman komai a wani yanzu da zai sa hankali na ya daga har in kin gana barki to ki yarda Allah ne bai aure a tsakanin mu ba dama wani ajiyar zuciya na sauki ina faɗin a ayaya in dai kai na zaka samu matsala da dadi da ya rike kaɗan dan Allah ka yi yadda mam ɗin ta faɗa dan kwanciyar hankalinta shut up Zainab idan ba za ki ban karfin gwiwa ba na sanki kada ki kara min zuciya na kuma a yanzu na yi niyya insha Allah sai na yi duk abin da za a faɗa a faɗa din ban damu ba a yanzu understand kafin kuma ya koma kwantar min da hankali ko da za su kira ni in shaida musu cewa shi din dai na tsayar ba hafis ba na ce na ji muka yi salama ya kashe wayar hakan ya sa washe gari na tashi da ƙarfin gwiwa a zuciyana dan yanzu kam ba gudu babu ja da baya akan zancen ya adal ɗin a wajena cikin kwanakin in na ta dawo ko already har ƙanne na sun koma gida sai dai ban samu zuwa ba ne har wannan lokacin to saurare